su ne Allah ya kawo daular a musulunci a nan kasan. ba wai asalin sun nufa haka ba ne ba ba sun nufa haka ba ne to shi ne yake faɗar wannan magana cewa shugabanni a wancan lokacin yasa irin su hajjaji bin yusuf sakafi kaga sai a hankali yasa don mutumin da ya zo yana ce maka wai matsalan alhuruji alal a'imma wane ne wane ne to a daidai a ci gaba da bincike ba matsala ba ce wacce take an yi ittifaki tsakanin salaf bal ma hasali in kana karatu za ka samu dewa daga cikin salaf ɗin da ake magana sun samu kansu cikin kurakurai wajen wasu yi ma shugabannin ma tawaye abinda kawai ya kamata ka bambanta tsakanin hawarish da alfi'atul bagiya da kuma ƙutta'uttari yanzu wayannan bandit da ake fafama da su utta utta ne da tara hanya suke su ɗibi wanda za su ɗiba su yi daji da shi sai sai an kawo kuɗi ko sa kashe utta utta ne sana akwai yan tawaye duk wanda ya yadda shugaban musulmi ne yana rigima da shi saboda wani dalili yana da wani tawiri ko yana neman a bashi wani abu to wannan bagi ne baka ce masa kawari shi amma wanda ya koma gefe ya ce shugaban kafiri ne al'umman ma kafira ce shi kaɗai ne musulmi to wannan shine khariji shine khawarij wanda haka ka je ka ci gaba da karatu wannan kurakuran da ka samu da yawa dabaka na tabi'ai da tabi'ut tabi'in sun fada ciki kuma ba wani malami da ya taba minki ya ce ma wa'annan tabi'an ko tabi'ut tabi'in yan bid'a ne yanzu sa'id bin jubayr ba yana daga cikin dabaka na tabi'ai ba waye ya kashe shi hajjaji bin yusuf sakafi ya kashe shi gashi mahaddacin qur'ani mai fassara littafin Allah ka je ka karanta tarjamansa cikin siru alamin nubala za ka gani lokacin da ya zo zai kashe shi ababe sun fafaru kuma yana daga cikin wanda suka yi mahajjari bin yusuf sakafi tawaye amma duk duniya ba malamin da ya taba cewa sa'idu bin jubairin dan bid'a saboda ya mahajjari bin yusuf sakafi tawaye ba wanda ya faɗi wannan kuma daga kansa ne hajjari bin yusuf sakafi sa'idu bin jubairin ya faɗa mai ya ce in ka kashe ni daga kaina ba za ka sake kashe kowa ba kuma haka aka yi saboda ya taɓa waliyin Allah duk da haka daga kan sa'idu bin jibairin hajjaji bin yusuf saqabi bai sake kashe kowa a duniya ba kuma abin da ya faru kenan kuma al-imamu zahabi da ya zo cikin takil ɗin da ya masa bayan mufassiran cewa yin mujahidi ne to wannan wata matsala ce ta daban saga isami'u aibahu idan suka ji aibun sali fi'ilihim wa tadlilahu li sa'ihim ga aikin su da kuma cewa aikin da suke ba su da kyau sai ce wa yu'ayyu da zalika anna al ahadith al maktuba abinda zai karfafa wannan hadisan da aka rubuta law kanat min al ahkam shar'iyya da tana daga cikin hukunce hukuncin shari'a ma wasi ahtimanuha da ba yadda za a yi wace mutane idan an boye ta لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم saboda abin da ya ambata a hadisin farko na hadisan da suke nuni akan wanda ya ɓoye ilimi wa qala ghayruhu yuhmalu an yakuna arada min as-sinf al-madhkur ma yata'allaqu bi ashrat as-sa'a wasu malamai suka ce ana nufin abin da yake da alaka da ashrat as-sa'a wa taghayyur al-ahwal wal malahi da dijjuyan al'amara da fitintunu fi akhir az-zamani fayunkiru zalika sai inkarin wannan mallam ya alafu wa ya'tadidu alaihi malla la shu'ura lahu bihi yanzu muna kallon yanzu yadda ake wa hadisan annabi mu'arada ko in annabi ya faɗi wani abu wani bai gane ba sai zo ya ce ƙarya ne wani hadisan ma in annabi ya faɗa har sai kimiyya ta zo ta tabbatar da abin da annabi ya faɗa to sannan sai kaga mutum ya sallama wa annabi ba wai dan ya yi da hadisi ne annabi ya faɗa sai dan a kimiyyanci an tabbatar da abin da annabi ya faɗa haka yake sannan sai ya sallama sai ya haƙura eh Wannan suke cewa ba su yadda da hadisi ba su je su duba su gani mai dalilin da ya sa annabi ce in za ka kwanta ka kwanta da dama ka ka kwanta da hagu a kimiyyanci sai da suka binciko mai dalilin kwantawa da dama kar a kwanta da hagu to da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne da yake samun tasdidi daidaitawa daga gurin Allah hatta abin da zai ci ko sha Allah kula yake yi da shi wannan yasa Allah ku ga ya kalli rayuwarsa gaba daya ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun wallahi muna da kyakkyawan abin koyi cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibnu kasir a cikin albidaya wan haya a mujalladi na 11 shafi na 369 yace wa hadha alwa'u alladhi kana la yatadhahharu bihi wannan jakar da abu huraira bai bayyana ba sai ya ce huwal fitan wal malahim su ne magana ne na fitattunin da za su biyo ba wa ma waka a bainan nasu min alhurubi wal qitali wa ma sayaqau da abinda zai faru na yaƙi tsakanin mutane sai ya ce allati lau akhbara biha wacce inda ya ba da labari qabla kauniha gabanin ta faru labadara kathirun minan nasu ila takdibi da wani zai ce ƙarya ne ko kuwa abin ka faɗa wani zai ce karya ne kuma akwai irin wani abubuwan da zaka gani da yawa a faɗa wani kawai sai muke ce karya ne to sai yau da gobe ita ce za ta tabbatar da cewa abin karya ne ko gaskiya ne inda ba annabi ya faɗa ba cewa daga cikin asharatu sa'a Allah zai matsa lokaci shekara za ta dawo kaman wata ɗaya ai ko ka Allah ka san cewa maganar da annabi ya faɗa wannan maganar gaskiya ne abin yana tafiya yanzu ba yana daga cikin asharatu sa'a ba da ya fada cewa yana daga ciki nan gaba za a samu intifakul akhilla wata ya fito ran da ya fito kaga yayi kato ka doka ya kwana biyu ko uku da fitowa ai gashi nan yana faruwa yanzu ba yana cikin abin da annabi ya faɗa cewa zai faru ma shine mautul fujaa kuna zaune tare da mutum kawai ka ji yayi shiru kuna magana ka ji ya dauke ka ga wayarsa ta fado ka ce a'a to wane me ya faru ne kana taba shi sai ka ga ya gangare motul fujah yanzu ba yana faruwa ba ba yana cikin abin da annabi ya fada labari cewa zai faru ba kuma yana faruwa din ta yadda annabi ya faɗa cewa za a samu wato a cewa wato a kwanaki ba za su gushi ba ana tafiya nan gaba sai ya ce alan nasu sanawatun khadda'at za ku ga shekaru na yau dara makaryaci ya magana a ce gaskiya yake mai gaskiya ya faɗa a ce ƙarya kake yana faruwa ko bai faruwa wayo ta fi halqa'i mutum maciyin amana kana ji kana kallo kuma a dauki amana a bashi eh wa fi hal aminu mutumin da kuma yake da amana ai ta tsoratar da shi kuma yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa to shine sai yake cewa a waraddu ma akhbara bihi min alhaqi sai su mayar su raddin abin da ya faɗa na gaskiya kama kala kama yadda ya ce lau akhbartukum annakum أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيما بينكم بسيف lama صدقتموني da zan ba ku labari kafin yaki ya faru in ce za a yi rigima tsakanin wane da wane a matsayin shugaba da ku rikici tsakaninku ba za ku gazgata ni ma sai ya ce wa qad yatamassaku bi hadha hadisi ɗawa'ifin tawa'ifun min ahli al bid'i min ahli ahwa'i wal bid'i al batila yace daga nan ne aka samu wasu masu son zuciya da yan bid'a suka yi riko da wannan hadisin wal a'malil fasida da ayyuka na banna wa yusniduna dhalika ila hadha al jirabi alladhi lam yaqulhu abu huraira suna jingina wannan zuwa ga wannan burgamin da abu huraira bai faɗa ma wa ya'taqiduna anna ma hum alayhi kana fi hadha al jirabi sai su ci ai ilimin da ba a faɗa wanda ke cikin burgamin abu huraira to shine su aka sanar da su wannan ilimin su suke da alaka da wannan ilimin alladhi lam yukbir bihi abu huraira وما من مبطل ما اعتداد باقوالهم واعمالهم ابن كثير yace babu wani mabannaci tare da maganganunsu da aikinsu sun ci karo illa wa yadda ishe an min hada face zaka ga yana da awar wannan shi yasa in shi'a suka yi wannan yan dariƙa ma suka yi wannan da'awar sai ya ce wa kulluhu wa kulluhum yakdibuna dukkan su makaryata ne fa idza lam yakun abu huraira qad akhbara bihi idan abu huraira da kansa ya bada labari inda yake iya sarraha ya sarraha inda bai iyawa ya kinaya ɗalibai su gane me yake nufi man alimahu min ba'adihi to waye ya sanar da shi bayansa wa inna ma kana alladhi fihi shay'un min alfitan wal malahim qad akhbara bihi bima huwa ghayruhu min as-sahaba kuma wa'annan hadisan in Abu Hurairah bai faɗa ma ai ba Abu Hurairah ba kadai ya ji hadisan daga Annabi akwai sahabban da sun ji in ba a ji su ba ta hannun Abu Hurairah an ji su ta hannun wa wani sahabin sai ya ce mimma da karnahu wa mimma sanadkuruhu fi kitabil fitan wal malahim haka shekul islam ibn taymiya ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na biyu shafi na 218 sai ya ce wa hadal hadisi sahihun wannan hadisin ya inganta lakin na jirabal akhar sai dai wannan ɗaya burgamin lam yakun fihi shay'un min ilmi ad-din wa ma'rifati Allah wa tauhidihi alladhi yuktassu bihi awliya'uhu ba wani ilimi bane da yake da alaka da tauhidi da sanin Allah da aka keɓance wasu waliyan Allah da shi walam yakun abu huraira min akabir sahaba Ya ce in ana maganan manya ne ma ai abu huraira bai cikin manyan sahabbai da wani abu ne za a keɓance wasu da shi na a matsayin manyan bayan Allah da Allah a cikin sahabai ba ko wanda sun fi Abu Huraira ma ai su ya kamata a fara warewa da wannan ilimin kafin Abu Huraira sai yake cewa alladhina yaktasuna bi misli zalika wanda suke kabantuwa da wannan sai ya ce law kana hadha mimma yukhassu bihi bal kana fi dhalika al-jirab ahadithul fitan a cikin wannan burgamin ɗaya da ya ce da ya faɗa ana iya tsinke wuyansa hadisai ne da suke da alaka da fitina allati takunu bainal muslimina wacce za ta faru tsakanin musulmi sai ya ce fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama akhbarahum bima sayakunu min al-fitan annabi ya bada labarin ababen da za su faru na fitina allati takunu bainal muslimina wacce take faruwa tsakanin musulmi allati takunu bainahum wa bainal kuffari wacce za ta faru tsakaninsu da kafirai duk sai da annabi ya da labari yanzu daga cikin rudewar da mutane suka yi haka ne Allah ya faɗa mana cewa والذين كفروا بعضهم wallazi na kafaru kun ga kafare ba a duhun auliya uba su yana sanwa sashi illa ta aluhu Allah ya ce in ku ba ku da haka ba ta kun tun fil ardi wa fasadun kabi to fitina za ta faru da banna mai girma a bayan ƙasa inda akwai musulunci ko akwai rikici tsakanin su sai su ajiye su zo su tunkari mai sai su tunkari musulunci amma akwai wani kuskure da mutanen mu suke yi sun ɗauka cewa al'ummar musulmi tana samun nasara ne da adadinta na yawa ba tare da kyakkyawan isti'idadinta ba wajen kyakkyawarta tsakaninta da Allah sai ake ganin kawai a zo a taru in dai an taru to ko dan yawa za a yi mai wannan shine rudanin da ake ta yanzu wannan an zo za ga wasu na ta magana cewa wai ai wai yanzu gashi nan saudiya ta kira haɗin kan wai yanzu an rasa wanda zai yi magana wai bawan Allah ya zo yana cewa a haɗu an ƙi to gashi nan yanzu to har suke cewa wai an rasa wanda zai bada amsa akan haɗuwar da aka yi amma ai sun yadda yadda aka yi kira aka ce a zo a haɗu sun yadda ana yin rawa da waƙa a can saudiya to shi ma rawa da waƙan daidai ne yadda rawa da waƙan ba daidai ba ne ba dole kuma kira a zo a irin wannan haɗuwan bai zama daidai dan cikin ya faɗa ya ce cikin waɗanda aka kira har da masu kashe mutane da mutanen china da mutanen india to kuma ya za a ce an zo taron musulunci a ce kuma wai a kira waɗanda kuma suna kashe musulman wanda ko alaka da addinin sama ba su da shi ɗaya kenan na biyu da aka ce an kira taron haɗin kai ana cewa hadda 'yan shi'a ma an kira shi'a ba ta da wakilci a najeriya ne ya aka yi ba a kira shi'an najeriya ba ko dai shi'a ta najeriya ita ba a yadda da ita ba ne a matsayin musulma shi yasa ba a yadda da wakilcinta ba na uku da aka ce an kira taron haɗin kai dala da aka tashi a taron haɗin kan wa kuka gani a matsayin ya wakilci ahalin suna a najeriya a'a akwai malam ne hayaji haka ne to tambaya idan abu ya taso ana bukatar haɗin kan musulmi in an samu wakilci daga bangaren watan izala ana bukatan wakilci daga wannan bangaren izala ko ba a bukata in ka gayyaci can bangaren ba nan bangaren anya za ka iya hada kan mutane kuwa ta gaba za ka yi hada ba ku. ta duk wannan yana daga yana daga ciki sannan a cikin idan an ce abu ya taso a najeriya za a wakilci sunna dala wanda suka zauna a madina suka yi karatu suka ɗauki shekaru a cikinta suka fi kowa saninta su ne min babu aula su wakilci ahalin sunna daga najeriya zuwa saudiya ko akasin haka so a gane akwai bambanci tsakanin haɗin baki da haɗin wa haɗin kai to galibi irin wannan taron haɗin kai za a yi a yi mai a watsi ba maganin wani in maka nasiha akan abin da kake kai na mummuna aƙida ka dawo kan aƙida ta ƙwari a'a abin da kake kai mara kyau ka riƙe ka ci gaba da zama a kai ni ma in riƙe in ci gaba da zama a kai amma yanzu wata maslaha ta haɗa a zo a yi mai a zo a haɗu a tafi to wannan sunansa haɗin baki ba haɗin wa ba ba haɗin kai ba sai yake cewa lamma kana maqtal usmana yayin da kashe usman ya kasance wa fitnatu ibn zubair da fitina ta abdullahi da ibn zubair wa nahawi dalika qala ibn umar ibn umar yace law akhbartukum da zan lau akbarakum abu huraira annakum taktuluna khalifatakum da ibn da abu huraira ya ba ku labari cewa za ku yaƙi khalifanku wa tahdimuna albayta wa ghairi zalika za a zo a rusa ɗakin Allah da wani wanda laqultum da kun ce kada ba abu huraira abu huraira yayi ƙarya fa kana abu huraira yamtani min at-tahdith bi ahadith al-fitan qabla wuqu'iha to wannan dalilin yasa irin wannan hadisan abu hurera sai ke din tsoron ya faɗe su gabanin abu ya shi ya san annabi ya faɗa shi a matsala kaza da kaza da kaza za ta faru to yana jin tsoron abu biyu wani a faɗa ya ƙaryata ya ƙaryata annabi ya shiga matsala wani a faɗa mai mulki ne to zai faɗi maganar a bakin ransa ta shi sa yana ji yana kallo wani abin sai sai ce li'anna zalika mimma la huru ru'usun nasi wa amawahum wannan yana daga cikin abin da kan mutane daga magari ba za su dauka ma wa kadhalika qad yahtaju bi hadisi huzaifa bin al-yaman haka suna kafa hujja da hadisin huzaifa wa annahu sahibu sirri alladhi la ya'lamuhu ghayruhu yana daga cikin ma'abota sirrin da ya san abin da ba wanda ya sani in ba shi ba sai yace wa hadisu huzaifa ma'arufun lakinna sirrin alladhi la ya'lamuhu ghayruhu huwa ma'rifatuhu bi a'yanil munafiqina sai dai sirrin da ba wanda ya sani shine kun munafikai da annabi ya faɗa mai alladhina kanu fi ghazwati tabuka waanda sai yakin tabuka da aka je wannan mun san cewa yakin tabuka shi kaɗai ne yakin da za a fita annabi bai tauriya ba sai da ya faɗawa sahabbai cewa ga inda zai tafi wannan yakin in Allah ya yarda a yawace yawacen da muka yi da yan uwa da muka je dan mu mun yawace yawace har guraren da bai da alaka da ziyara ta ibada ta yawo to za mu je tabuka wata rana za mu je mu ɗauko muku rahoton tabuka daga makka zuwa madina zuwa tabuka tafiya zuwa da dawa kilomita 1600 ne 1600 zuwa kilomita 800 dawa 800 kamar daga nan kusan zuwa Legas ba haka sahabbai suka yi wannan tafiyar a ƙasa suka je kuma a cikin sufu wannan rundunar da ce wannan tafiyar har da fasili abu ya fa shi yasa da Allah yana so ya rufe wannan kofar tuban na tuban ba za su tabu ba sai ya fara daga annabi ya ce laƙar taballahu ala annabi laqad nabi wal muhajirin wal ansar kun ga Allah ta'ala sai ce laqad taballahu Allah ya karɓi tuba sai ya rufe kofar da annabi tare da mun san cewa annabi bai ma Allah laifin komai ba sai ce alan nabi sai fara da annabi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil usrati da ansar wa'anda suka bi shi a lokacin da yake akwai tsananin wahala duk ko tafiyar da Allah kai ka san ko a yanzu a wannan zamanin a ce ka je Legas a ƙafa ka dawo eh? eh a wannan zamanin yanzu a tashe ka daga garin zamfara a ce ba ma keke ba ka tattaka da kafa ka tafi Legas a wani zai ga kawai gara ma a sa bindiga a ce ya zama marigayi ya fi mai sauki a ce tafi Legas a kafa ya je dawa kafa to shi yasa Allah ya ce fi sa'atil usrati a yanayin da suka yi tafiya yana da mugun wahala to wannan tafiyar da aka yi munafukan da ke cikin wa'annan tafiyar alladhina kanu fi ghazwati tabuk wa yuqalu innahum kanu hammu bil fatkin bin nabi sallallahu alaihi wasallama sune wanda Allah ya faɗa cikin suratul tauba wa hammu bima lam yanalu sun yi hammu akan annaba akan abinda kuma ba su samu dama ba kuma duk ɗalibin da ba jahili ba wanda annabi ya faɗa wa huzaifa a asarci cewa da wane da wane ne uzaifa kafin ya bar duniya shi ma sai da ya faɗe su da wane da wane ne kuma malaman tarihi sun sajjala sunayensu gaba ɗaya cewa da wane da wane da wane ne da ka da in shi'a sun sa bujuro da wannan in ba su amsa in ce mutum kaza ne da wane da wane da wane ne to shine sai yake cewa fa auhallahu ila annabi sallallahu alaihi wasallama amrahum Allah sai annabi wahayin al'amarin su fa akbara huzaifa bi a ayanihim sai huzaifa ya ba da labari ولهذا كان عمر لا يصلي alaman على من صلى عليه حذيفة to wannan kenan ibn taymiya ya sake yin wata magana a cikin majmu'ul a wannan tafsirul qur'anil karim tafsirul manah shi ma haka ya kawo wannan maganan yace wa amma al mutasawwifa amma sufaye faqad raja ala ba'dihum ba'd tilka shubuhati wat ta'wilat li da'afihim fi ilmi al kitabi was sunnah wannan abin ya yada cikin su saboda raunin ilimin alkur'ani da sunna fastamsaku a ahadithil mawdu'a sai suka yi riko da hadisai na ƙarya wa aka zo bi wahiri ba'd a hadisi wal asari sahiha sai suka yi riko da zahirin wasu hadisai ingantattu sai ce kamar maganan abu huraira wannan da yake cewa wato an sanar da ni ilimi guda biyu ya ce na kiyaye ilimi guda biyu ɗaya na faɗa ɗaya da zan faɗa za a yanke wuyana sai yake cewa fajahalul mutasawwifa yaz'umuna annama indahum min ilmin haƙiƙa wasu jahilai daga cikin sufaye suna faɗa cewa abinda ke gurin su na ilimin haƙiƙa sai suka ce min qabl ma fil wi'a'il akhir min wi'a'i abi huraira wai yana daga ɓangaren jakan nan guda biyu sai su ce jaka na farko da abu huraira ya faɗa shine ilimin zahiri jaka na biyu da bai faɗa ba shine ilimin wa ilimin baɗi ne haka suke cewa watakila inda na zo da mujalladi na ɗayan za ku ga da wannan ne cikin suratul baƙar shi ibrahim ya zai faɗa kuma shi zahiri fa da baɗi ne ba fasa yin daidai fa zahirin daban baɗinin daban don kana iya ganin mutum cikin watan ramadana kaga kowa na azumi shi kaga bai azumi yana ɗibar abinci in kai magana sai ce to a zahiri ne kake ganin bai azumi amma a baɗi ne yana azumi to da Allah ya su haɗu ko wani ya karɓi kuɗinka ya cinye sai ce a zahiri ne kaga ya karɓi kuɗinka ya ce amma a ni ba haka abin yake ba ka gani to suna yana kuɗin ko ka gan shi yana alaƙa da wata mace in kai magana sai ce a zahiri kai ne idan kake ganin idan ka wata mace amma a ni ba haka abin yake ba ko wani ka ganshi yana shan giya sai ce a zahiri ne kaga yana shan giya amma a baɗini fa ba haka abin yake ba ba to da Allah da haka ba duk bi za a lalata addini ba eh to wannan fa shine ilimin zahiri da baɗini a gurinsu sai ike cewa wa ba'aduhum gunnu wasu daga cikinsu yana da tan annali shuyukhihim sanadan malaman suna da sanadi fi talaqi ilmil batil wajen karɓar ilimin baɗinin nan yantahi ila ba'ad sahaba wanda yake kaiwa zuwa ga sashin wasu sahabbai au a'immat ahlul bait alaihim ridwan ko kuma wasu daga cikin shugabannin ahalul baiti sai ya ce wallazi alaihi almuhaqiquna abinda malamai masu tahqiqi suka tabbatar anna abu huraira ya'ani abu huraira yana nufin bima katama min alhadith ahadith alfitan yana nufin hadisan fitina su ya boye wama yakunu min alfasad fi ad wa wad-dunya ala aidi aglimatin min sufaha'i quraish da abinda zai faru na lalacewar addini da duniya saboda za a samu shugabancin ƙananan yara kuma an samu matsaloli irin wannan na abin nan sai kawo wahun banu umayya an samu wasu daga cikin banu umayya gwamnatin banul abbas ma da ta zo an samu kurakurai sama da yadda aka samu cikin banu umayya amma in shi'a da ka ga ba za su taɓa ɗauko gwamnatin banul abbas ba suna maganin an samu kurakurai irin yadda suka matsa akan gwamnatin mai banu ainihin wato umayya sai ya ce wa ƙadaru ya annahu da'a wato an ruwaito cewa ya yi addu'a an yunƙi zaho min sanata sittin wa imaratis sibiyan kuma abu huraira ya mutu to haka shi ma yi doguwan magana a kan wannan yana mayar da martani a ta cewa wannan maganan ba gaskiya ba ne to don haka waɗannan shi ne a taƙaice maganganun da malamai suke a kan wannan ayar alaƙarta da wancan hadisin da aka duk wanda ya ce maka wa akwai wani ilimi da annabi ya ɓoye ya faɗa musu ya ƙi faɗa musu ƙarya yake duk malantarsa kuwa kuma ba ni na ta shi ba malaman da suka fi shi su suka ce ƙarya yake ba abin da annabi bai faɗa ma al'umma ba don lokacin da ya keɓe wasu ya faɗa musu ya ce su isar ai dama ya ba da ƙa'ida ya ce balligu anni walau aya kuma mun san cewa manzon Allah ya fi kowa iya karantarwa wannan iya karantar wannan yasa kowace irin magana yakan yi ta sanda ya dace da inda ya dace da mutanen da ya kamata ya yi ta da su inda duk kaga an tsawaita magana to yana buƙatar a tsawaita magana sai annabi ya tsawaita inda duk kaga annabi ya gajeruwar magana to ba ta buƙatar a yi doguwar magana ne manzan Allah sai ya gajeruwar magana ne sallallahu alaihi wasallama kamar yadda alfazaji ke cewa baligun idza a lisanu ata'ahu annabi yana da tsananin fasahar da lokacin da mutum harshensa ya harɗe ya kasa magana to shi annabi yana da harshe sakakke wanda ke faɗar gaskiya wanda yake masa ainihin wato biyayya to ya fi kowa sanin mai dace da mutane don kimtsatse ne shirye ne daga wajen Allah ya zai isar da saƙon wannan ya sa saƙon da ya kamata yana da alaƙa da gama mutane manzan Allah ya sani wanda yake da alaƙa da ɗalibai ne na karatu annabi ya sani da ka da abin da zai faɗa ya tayar da rigima wasu musta wasu bai kai su fahimta ba sai ka ga manzan Allah a sai abu a hankali har sai mutane sun gane lokacin da makka take cikin yanayi sai a hankali ai akwai mutumin da zai cewa annabi ya musulunta annabi ya ce ka koma garinku ka je ka zauna kakka bayyana wa kowa cewa ka musulunta ka jira har sai sakona ya zo maka saboda lokacin ya koma garinsu ya bayyana cewa ya musulunta to ba karamin hadari bane a rayuwar haka yanayin ya hukunta ana nan ana nan har sai da musulunci ya ƙara ƙarfi aka kai yanayin da zai iya bayyanawa sannan annabi ya umarni cewa to yanzu yana iya bayyana kamar yadda aka san cewa shi kansa musuluncin amma ka ai an yi shekara uku a sirrance ake da awa ko da lokacin bayyana ta bai ba ai ba a bayyana ba sai da lokacin bayyana sannan Allah ya ce fasda abi ma umar wa da anil mushrikin ka kafainaka ina. ana samun irin wa'annan to shi shine abinda malamai suka faɗa da haka da wa'annan wanda suka faɗi wannan maganan kowaye malamin ka ya faɗi wannan to yayi kuskure kenan annabi Allah ya isan mai da wahayi kuma duk abin da ya kamata a faɗa wa al'umman nan annabi a shekara ashirin da uku. wallahi bai ci amanar mutane ba sai da ya faɗa musu kuma in yayi sai wai goye ce